muna karatu cikin wato littafin Allah ne girma muna suratul baqara ji akwai ayoyi da aka karanta wanda mun waɗansu waɗansu kuma ba mu samu mun bi su ba sai yau insha Allah muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dace da mu akan abin da yake daidai ne abin da yake kuskure ne kuma Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi biya mun tsaya aya ta 131 inda Allah madaukakin sarki yake gaya ma annabi Ibrahim alaihi salam cewa ya qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin Allah ya gaya ma annabi Ibrahim cewa ka miƙa wuya annabi Ibrahim alaihi salam sai ya bada wuyansa ya bada kansa ga Allah madaukakin sarki ce aslamtu li rabbil alamin na mika wuya ga Allah maɗaukakin sarki wanda shine ubangijin talikai to annabi ibrahima kuma haka nan ya yi wasicci na wannan kalma ta musulunci ga 'ya'yansa da jikokinsa da shi da annabi yaquba suka musu wasiccin cewa kada su mutu sai suna kan musulunci sai Allah madaukakin sarki a ayoyin gaba yake ba da bayani na kafa hujja a kan mushrikai musamman daga bangaren larabawa waɗanda su ne suka fito ta tsatsan annabi Ismail da kuma wato su kafirai daga cikin banu Isra'ila wanda suka fito daga bangaren Ishaq ta cikin wato gidan yaƙo ana Allah maɗaukakin sarki ya ƙalubalance su da gaya musu cewa shin lokacin da annabi yaƙo ya zo mutuwa suna nan ne ne Allah ya ce su hada in habara yaqub al mautu in qala li ma ta'buduna min ba'di shin kuna nan ne kun kasance kun hallaro lokacin da annabi Yaquba mutuwa ta zo masa ya tara ‘ya'yayensa yake tambayar su ma'ana tambaya kamar irin ta gargadi misali kamar uba ya ajiye ɗansa ya ce to kaga rayuwata ta ƙare me za ta yi bayana ma'ana ya ga cewa zai tsaya akan abin da yake daidai ne ko zai kauce ma hanya annabi ya tara 'ya'yan nan gaba ɗaya wanda shine baban sa annabi Yusuf ya ce wa mata na min ba'adi me za ku bauta ma bayana kalu suka ce na abudu haka. lallai abin da za mu bauta ma shine wannan uban ubangijin naka wanda mu ma mun ba da gaskiya da shi a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa su da annabi Yusufa da iyayensu gaba ɗaya ai sun ce ma annabi Yaqub ya roƙan musu Allah maɗaukakin sarki kaga da ba su yi imani da Allah ba za su ce a roƙan musu Allah ba kalu ya abana sarfin lana dunubana inna kunna fafi'in ala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim saboda haka ya nuna cewa suna kan tafarki na kadaita Allah to shi yasa dai da yazo tunda ya san zai bar duniya kuma dan adam yana iya canjawa sai ya tambaye su cewa mata abu abuduna min ba'di akwai wani abu da za ku bauta ma koma bayan Allah bayana kalu suka ce alƙawarin mu shine na abudu ilahata ubangijin nan naka wanda shine Allah shi kadai shi zamu bauta ma wa ilaha abaika kuma shine ubangijin iyayenka ma'ana wanda iyayenka suka kasance suna bauta ma sune Ibrahima da Isma'ila da ishaqa ilahan wahidan wanda shine Allah shi kaɗai abin bauta yi da wani abin tarayya tare da shi wa nahnu lahu muslimuna kuma kaman yanda annabi Ibrahim yace ya mika wuya to mu ma din nan mun kasance masu mika wuya ne ga shi wannan ubangiji namu Allah madaukakin sarki sai Allah yake cewa tilka ummatun qad khalat wannan al'umma ce da ta riga ta shuɗe abinda suka yi na alkhairi an riga a rubuta waɗanda daga cikinsu suka yi aiki da ba na alkhairi ba Allah ya riga ya rubuta kuma Allah zai tashe su Lahama ma ta sabat abinda suka aikata kyakkyawa yana nan a rubuce Allah zai ba su ladan shi walakum ma kasabtum ko kuma a yanzu ma'ana ana magana da waɗancan da suka yi zamani na baya to ku banu isra'ila na yanzu wanda suke zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma abin da kuka aikata shi za a ba ku ba za ku dinga alfahari da cewa ai iyayenmu ne waɗancan ba ko kuma ku saba ma Allah ba da haka idan uba ya bi tafarki na kwarai ɗaya ya kauce ma wannan tafarkin kowa hanyarsa zai kama kamar yadda muka ba da misalin annabi Nuhu alaihi salam ya bi tafarki na kwarai ɗansa kuma ya saba masa kuma ya shiga cikin masu halaka saboda haka ba dalilin wani wanda yake ya kafirce ma Allah kuma wani wanda yake musulmi ya zai ɗauki nauyinsa babu wannan ɗaukan nauyi ce wannan al'umma ce ta riga ta shuɗe kuma ga abin da suka gabatar ma kansu wanda zai amfane su duniya da lahira to kuma abin da kuka aikata shi za ku gani a wato ma'aunin ayyukanku walakun ma kazabtum wala tus'aluna amma kanu ya'maluna ba za a tambaye ku akan abin da suka kasance suna aikatawa ba Kuma ba za a tambaye su akan abin da kuka zo kuka aikata bayan su ba kenan kowa kashi tafi shi ba za ka zo ka ce to ai kai tun da kai gidanku gidan malamai ba ne ubanka malami ne don haka sai abin da ka ga dama za ka yi ba ba zai irar da kai da komai ba wannan ayar inda yake ta sauka a kan waɗannan mutane amma kuma tana iya shiga ɓangarori daban-daban na wannan shari'a kamar yanzu misali waɗanda suke zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu ce musu tilka ummatun qad khalat ha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ba wanda zai zai tambaye ka akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wane yayi fada da wane wannan ba aikin ka bane ba ruwanka a cikin abin da ya faru tsakanin wasu sukan yi shishigi su ce a'a sai sun zo sun bayyana cewa a'a bangare kaza su ne suka yi kaza suka yi ta'addanci bangare kaza su ne masu laifi bangare kaza wannan ba ruwanka Allah bai daura mana bincike kan abin da ya gudana tsakanin al'ummar da ta wuce ba sai mu ce tilka ummatun qad laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum da dukkan su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar misali sabani da aka samu a tsakanin su bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har suka yi yaƙe yaƙe yaƙi sahabbai waɗannan suna ɓangare kaza waɗannan suna ɓangare kaza sayin na ali yana bangare daya na na aisha da sauran sahabbai suna bangare dai shi kuma ya taru da wasu sahabbai tare da su kuma aka yi yaki har da zubar da shi to kai ne na ka yanzu a cikin wannan yaki dukkan su dai sahabbai kuma dukkan ko mafi yawanci wasu daga cikin su sun yakin bada wasu sun yi yaƙin uhud wasu sun yi bai'atul aqaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wanda suka yi yakin badar yake cewa وما أدراك لعل الله اطلع عليهم فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم ai mutanen da suka yi yakin badar Allah ya ce duk abin da suka aikata bayan nan ya yanke to kai waye da zaka zo ka cire ɗayan a cikin dafar Allah da rahamar Allah haka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi miki bai'atu al-aqaba da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin mutane wajen dubu ɗaya da ɗari shida sahabbansa yake cewa la yalijun nara ahadin baya a tahta shajara duk wanda suka yi maman Allah ma baya a nan ba wanda zai shiga wuta a cikin kuma su din nan dai su ne suka zo kai wannan yaki to sai ka zo ka ce sai ka cire wani a cikin su daga wancan albishir din da manzo Allah ya mutu saboda haka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ka je ka ji da kanka ka da damuwar ka kada kada ka dinga hangen abin da wani ya aikata ko kuma kai ka yi aiki ka dinga ganin cewa za ka ci gara basar abin da wani ya yi kai ba sai ka yi ba saboda haka ba a yin haka Allah ya ce wala tus'aluna amma kanu ya'maluna ba za a tambaye ku akan abin da suke aikatawa ba to sai Allah madaukakin sarki ya sake komawa dai bayani akan banu Isra'ila ko kuma ahlul kitabi umuman da suke cewa ba wanda zai shiga aljanna ko ba wanda yake kan shari'a sai su sai Allah ya mayar musu da martani ya rusa wannan da awarta da waɗannan ayoyin da za su zo har zuwa karshen wannan shafi قالوا كونوا هودا او نصارى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

أويت وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم بما الله ومن أحسن من الله بما ونحن له عابدون قل أتحاجوننا الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا كوكا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa kalo kunu hudan tsara ta tahtaru wasu daga cikin yahudawa sun samu maza Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce masa ai babu wata shirya, in ba abin da muke akai ba don haka ka bi mu kai ma za ka shirya sai Allah ya saukar da wannan ayar akan abin da suka faɗa Allah ya ce wa ƙalu sai suka ce kunu hudan au nasara ko dai ka kasance da yahudi haka nan nasara ma suka same suka ce mu ma ka shiga addinin mu za ka shirya kamar nasaran najiran wanda suka yi tattaki tun daga wani yanki na najiran har zuwa madina sun zo su kalubalanci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan abin da ya zo da shi na addini su suna da awar abin da suke a kai shi ne gaskiya wanda eh, bayani akan su zai zo cikin suratu ali imran wanda Allah ya mayar musu da martani wanda ga ƙarshe dai sai suka janye wannan eh, mukabalar tasu suka yarda za su biya haraji a basu fiye addini eh, Allah ya ce to suka ce ko dai ka kasance bai ya gude ko ba na sare ta hatadu za ku shirya Allah ya ce kul ka gaya muke cewa babu kasancewar in zamanto ba yahude ko ba nasari inda waɗannan duk sun zo ne bayan wa bayan annabi ibrahima ya ce kul ka gaya musu cewa bal millata ibrahima hanifa ai bal attabi'u millata ibrahima hanifa ni abin da zan bi shine tafarkin annabi ibrahima wanda yake hanifan ne wato karkata daga bautan wani Allah zuwa ga da bauta ga Allah shine hanifan wa ma kana minal mushrikina kuma bai kasance daga cikin mushrikai ba kamar ana musu hannunka mai sanda ne to cewa su din suna shirka tunda sun ce annabi isa dan Allah ne kuma Allah bai da da kuma suka ce uzairu dan Allah ne alhalin Allah bai da da Allah ya ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل qatalahumullahu anna yufaku saboda haka ƙarya suke ma Allah mattakhadallahu min walad Allah bai riki da ba dan haka Allah yake ka gaya musu cewa ni ina kan tafarkin annabi Ibrahim ne alaihi salam wanda tafarki ne wanda yake miƙaƙƙe dan haka ina kiran ku akan ku zo ku bi wannan tafarki daga cikin abin da za ku yi a wannan tafarkin shine Allah ya nuna ma muminai abin da za ku yi kulo ku ce amanna billahi mun ba da gaskiya da Allah ciki da wajenmu mun ba da gaskiya da Allah da kasantuwarsa da siffofinsa da zatinsa shi kadai ne sunayensa shi kadai yake banta da su shine mai iko akan komai shine mahalicci shine mai gudanarwa shine mai azurtawa mai kashewa mai rayawa wannan yana cikin al'imanu billah wa ma unzila ilaina kuma mun ba da gaskiya da abin da aka saukar mana na littafi daga Allah madaukakin sarki da duk abin da ya zo a cikin shi na shari'a daki daki mun ba da gaskiya da shi ma'ana tafsilan wa ma unzila ila ibrahima kuma a dunkulama mun ba da gaskiya da abin da aka saukar ma annabi ibrahima daga cikin shari'a shine suhu. Allah yake suhufi ibrahima wa musa Allah ya saukar ma da annabi ibrahima wasu takardu wanda suke kunshe da shari'o'i mun ba da gaskiya da wannan wa Isma'ila da abin da annabi Isma'ila ya zo da shi Allah ya saukar masa na shari'a mun ba da gaskiya da wannan wa Ishaqa da abin da aka saukar ma da annabi Ishaqa mun ba da gaskiya da shi wa Yaquba da kuma abin da annabi Yaquba ya zo da shi mun ba da gaskiya da shi duka a dunkule wal asbab wannan al asbab an ce su ne jikokin ah, annabi ishaq ma'ana 'ya'yan yaƙo su goma sha wanda gidaje ne na banu isra'ila ma'ana da dukkan annabawan da Allah ya aiko cikin banu isra'ila mun ba da gaskiya da su wa ma ya Musa wa Isa kuma haka nan mun ba da gaskiya da abin da aka bai wa annabi Musa da shi da annabi Isa Wa أوتي النبيون أي الذين جاءوا من قبلهم da abin da aka bai wa annabawan da suka zo gabanin irin su annabi salihu annabi hudu annabi shu'aibu annabi lut wannan duk sun zo gabanin waɗannan annabawa don haka kuma ku faɗi irin abin nan da muka faɗa ku ba da gaskiya da waɗannan annabawa domin la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambantawa tsakanin ɗaya daga cikin annabawan nan mu ba da gaskiya cewa dukkaninsu annabawa ne na Allah maɗaukakin sarki kuma Allah ne ya zaɓe su ya aiko su da wannan saƙonni da suka zo wa nahnu lahu musulmuna," kuma mu mun miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki akan haka din mun ba da gaskiya da Allah maɗaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya ce ka gaya musu fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw in har kun ba da gaskiya da abin da muka ba da gaskiya da shi to kun shiryu amma in ba ku ba da gaskiya da wannan ba to lallai ku tabbatar da cewa kuna kan bata domin kun ce kowa sai ya zama bai gode ya shiryu annabi ibrahim ba da ya zo kafin ku shi ba shiryayye ba ne in kun ce kowa sai ya zama ba nasara ya shiryu annabi ibrahim da ya zo kafin zuwan nasara din shi ba ne ba a kan wani tafarki yake ba dai akan yahudanci yake ba ba akan nasaranci ba ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya kuma wanda ya fi cancanta da annabi ibrahima su ne wanda suka bi irin hanyarsa Allah ya ce inna aulan nasi bi ibrahima na tabahu wa hadha nabi da wannan annabi Wallabi na amanu da wanda suka ba da gaskiya da shi haka wannan su ne suka fi cancanta da annabi Ibrahim amma wannan ku ce a'a ko annabi Ibrahim ne naku kuma ku kan yahudanci kuke kun ajiye karantarwa annabi Ibrahim wannan kuna kan bata ne Yanzu Allah ya ce wa in tawallau idan kuwa suka duya baya ba su ba da gaskiya ba fa inna ma hum fi shiqaq to suna cikin saɓani wanda yake mai tsanani tsakanin haka kuma saɓanin nan ba zai taɓa ƙarewa ba yanzu ba ka da aka ce an tafi aikin haji da ake zuwa dama aikin haji baya cikin eh, aikin hajin da kirista suke zuwa baya cikin addinin kiristanci babu wani abu aikin haji sa yanzu da ake yakin nan sai aka ce an karkata aikin hajin ya koma jordan to jordan kuma ne za a je yi? annabi isa dai inda aka ce ya taso baitul maqdis ko abin nan nazarai suke kiran da suna kiran shi isa an nasir yana kiran wajen nasiriya na kiran shi jesus of nazare shi ne nasiriya suna wajen nasiriya yana baitul maqdis yanzu ka bar inda aka haifa annabi isa ka koma jordan jordan kuma waya wai an karkata aka da aikin yanzu kama a ce ne aikin haji daga daga makka da ake zuwa da arfa an ɗauke shi an mayar da shi riyad ko jidda a gaba aikin haji ba kuma kenan ko ai wannan waje da Allah ya saka waje ne Allah ya saka shi ya saka ma annabinsa saka ba wani wanda ya sai ya canja shi yasa yau ba wanda ya sai su kalli inda ake tsayuwan arfa nan ya ce daga yau ya tashi mutane daga arfa su koma wani fili babu domin haka Allah ya tsara shi to shi kuma wannan kaga dama da yake mutane ne suka tsara shi shi yasa akwai sabani a tsakanin su shin akwai wannan aikin hajjin da ake zuwa ko babu yawo ne kawai na bude ido da shakatawa sai ina ne annabi isa ya shiga ina ya yi sallah ina bai yi sallah ba sai ina ya je ya ya kafa abin nan na kiyayya da Allah ba ina ya yi sallah ake kai annabi isa an je sai an ce a wanke hannuwa a wanke fuska a wanke kafafuwa kafin a shiga musulunci kenan ya sa ana samun da yawa wasu daga cikin su ma da sukan je su dawo kuma sai su dawo kan tafari an gane ko wadaga addinin musulunci shine addinin Allah shine addinin kuma annaba har shi annabi Isa duka addinin musulunci ne addinin sun kadaita Allah ne yau in za su zo su kadaita Allah su ba da gaskiya da abin da annabi Isa ya zo da shi babu wani jayayya kuma ne dama jayayyar mu guda ɗaya ce sun haɗa Allah da sun danganta mishi ɗa sun haɗa Allah da wani abu ɗaya ake kiran su a kai kawai shine su ba da gaskiya da Allah shi kadai kul ya alal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada a dinga ɗaukan malamai ana mayar da su su ne abin bauta ko su ne wani tsani da dole sai ka bi su ka je ga Allah a dinga bauta musu wannan su ne sharuɗan guda uku Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah idan suka ki wannan to ku tabbatar cewa mu muke kan addinin da yake to akan wannan ne fa a furta wannan kalmar ta cewa la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah shine ake ta kauce kauce ana ta abin dan haka Allah madaukakin sarki ce wa in tawallau in suka biya baya fa inna ma hum fi shiqaq ma'ana suka bi karban wannan to lalle suna cikin sabani ne tsanani fa sayaktikahumullah kuma Allah zai isan maka ma'ana Allah ya ishe ka huwa kafika ma'ana zai kare ka zai tsare ka daga sharrin ba abin da za su iya ba kuma Allah ya kare annabinsa aka ne ma'anar fa sayaktikahumullah Allah zai kare ka daga gare su wa huwa samiul alim shi Allah madaukakin sarki yana jin komai kuma masani ne akan duk abin da bayinsa ke aikatawa a wannan aya ta fa sayaktikahumullah musamman wannan kalmomi guda biyu lokacin da aka kashe sayyidina Usman an kashe yana karanta alqur'ani radiyallahu anhu wa a wadanda suka suka suka suka samu alqur'anin da ke hannunsa sun ce sanda jinin farko da ya tashi a hannunsa da aka soke shi akan wannan aya da ya sauka fa sayyafi ka humulla wannan wani karama ce tashi radiyallahu anhu da yake nuna an kashe shi akan zalunci jinin sai ya sauka a daidai wannan wata ma'ana Allah zai isan maka da waɗannan da suka zo suka kashe ka ba bisa adalci ba Allah ya ce buga talla. ai shi wannan addini din na musulunci wannan addini na kai ta Allah talla, ai rini ne na Allah eh, wannan an yi amfani da kalmar rini ma'ana an aro ta ne domin eh, a yi misali da wani abu yanzu kamar idan mutum yana da yadi fari yana so ya ne da shi wani kala ko baki ko yalo ko wani abu ai yana kaiwa a runa miki ko to daga nan yana sake dawowa farin nan bai sake dawowa bai ce to addinin Allah addini ne wanda Allah shi yake canja mutane kamar yadda ake runa tufafi haka Allah yake runar da mutane daga miyagun ɗabi'u su koma kyawawa haka wannan tsari ne na Allah wanki ne na Allah Allah ne ke wanke su daga abubuwa waɗanda suka mara kyau su koma su zamanto abu mai kyau in da ba sa addini suna bautan gumaka Allah ya runa su su koma su bar bautar gumaka su koma bautar Allah wannan ayar dalilin da ya za ta sauka shine idan aka aiki yaro ƙarami farkon abin da ake mishi addinin ahalin gida ne a tsinda mashi abu ko? sannan ko san da wannan al'adar ba shine a tsoma yaro a cikin ruwa ba na tsoma shi a ruwa ba na mishi baptisma ba ko aiwai suna yin haka ne su ma'ana eh, surunar da shi ma'ana ya zama ya bi wannan tafari to sai Allah yake mayar musu da martani ya ce wannan runin baki ba ne rini na daidai ai ai wannan kaman kawai ka tsoma abu ne a ruwa ka cire amma rini na gaskiya shi ne rinin Allah ma'ana da Allah zai musanya mutane daga miyagun ɗabi'u zuwa kyawawa daga kafirci zuwa imani daga shirka zuwa tauhidi wannan shine sibga talla wa man ahsanu min Allah sibga akwai wanda ya kai Allah madaukakin sarki iya rini in ana nufin magana rini ne ai babu kaga mutum baya kan addini rana ɗaya sai kaga Allah ya canja shi abin da ake nufi ke ba sai ga mutum ya canja ya koma kamar ba shi ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwan annabin Allah ai ba haka ya same su ba ko ya same su akan wasu abubuwa wasu na bautan gumaka wasu na shan giya amma ka duba yanda suka rikice suka zama sai da suka zama mutanen da har yau an kasa samun irin kuma har duniya da daji ba za a samu irin su ba sun kasance fa suna shan giya har aka yi hijira daga maka zuwa madina giya ta zama kamar ruwa amma da Allah maɗaukacin sarki ya zo ya haramta giya ɗin nan sai da suka fi kowa ƙyamar giya lokacin da ayoyi suka sauka na haramta giya inna mal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani Allah yake ne bu inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salat Allah ce fa hal antum muntahuna shin za ku hannu kuka ce in ta haina in ta haina tun da ayan nan ta so gabas kara shan giya duk wani mai giya a gidan shi ya fito da ita sai da dukkan garin Madina ya malale da giya sun fasa sun zubar kawai Allah ya ce baya so ba sa so shin wannan tsarin su ne ko shirin Allah ne wannan shine rinin Allah daga giya sun koma sun koma abin da ba giya ba kuma daga gumaka masu yawa sun koma kadai ta Allah daga miyagun ɗabi'u sun koma kyawawan ɗabi'u kamar yadda ja'afar ya gaya mana najashi lokacin da aka kawo su gaban najashi mutanen maka suka je suka ce waɗannan 'yan uwanmu ne sun butulce mana sun ƙaurace mana don haka ka ba mu su mu mayar da su yace a'a sai na ji daga gare su ai waye wakilin ku aka ce Ja'far yayi magana yayi magana yake cewa to mu ne muna tare da waɗannan mutanen mun kasance muna zaman mu zama wanda yake mara kyau ana shan jini ana zubar da jini ana zina ana shata ana shan giya ana bautan gumaka da mu da su yake duka haka muke tare sai Allah maɗaukakin sarki ya fito da wannan mutumin a cikin mu da ya zo ya nuna mana abin da ya kamata mu ya ce kar mu haɗa Allah da wani kar mu sha giya kar mu yi caca mu sadar da zumunci kada mu kwace dukiyar wani irin abubuwan da ya karanta mana kenan ya canja mana ɗabi'un mu to dan mun karɓi wannan ɗabi'un sai suka zama kuma suna kiyayya da mu wai sai sun mayar da mu cikin wannan ɗabi'un najashi yake cewa shin akwai wani abu da ya zo muku da shi sai akwai abin da ya zo mana da shi ya zo mana da ayoyi da aka saukar Allah ya saukar masa da zance wanda ya zama shirya ne a gare ni kafin a faɗa ayoyin sai shi wakilin mutanen maka yake cewa ai suna faɗan mummunan magana akan annabi isa sai ce ne kuke faɗa akan annabi isa ake cewa ai abin da muke cewa cewa annabi isa annabin allah ne bawan allah ne manzan allah ne kuma uwar shi ta aife shi ba tare da uba ba najashi sai ya gyara zama ya ce to ai wannan abin da kuka zo da shi shi muka sani akan annabi isa akwai abin da ka zo da shi din da zaka karanta mana karanta masa ayoyin cikin suratu maryam farko da ya gama ayoyin ba sai da najashi da wanda suke kewaye da shi suka dinga kuka suna zubar da hawaye ya ɗauki wani itace a hannunsa wani ɗan kara haka ya zana layi a ƙasa guda biyu ya ce wallahi abin da kuka zo da shi daidai da abin da annabi isa ya zo da shi ke don haka ku shiga cikin gari na ku yi yawo duk wanda ya taba ku kuma ya ce zan hukunta shi haka suka dinga bautar Allah a cikin wannan da to kaga ashe wannan shine ake nufi da runin Allah duk wanda kai ka canja mutum ba za ka iya canja shi ba amma Allah rana ɗaya sai canja mutum sai ka ga wani a'a dan tsara suka ne kwaya ne waye waye waye rana ɗaya Allah ya so sai ya canja shi sai da ya fi kowa haka wannan tsari ne na Allah shine abin nufin buga talla to wanda aka tsinduma shi a ruwan nan aka canja shi yana canjuwa a ɗabi'unsa ne a yanzu duk kafiran da ake tsinduma su a ruwan me suke yi yanzu sun canja ne ko ba su canja ba ba abin da ya canja ai saboda haka Allah ya ce wannan ba wanda ya fi Allah kyautata canji ko kyautata musanya abu daga hali zuwa wani hali ba wanda ya kai Allah Allah ne kadai ne yin wannan wa nahnu lahu abiduna kuma mu masu bauta ne da Allah madaukakin sarki mu bayin Allah ne masu bauta ma Allah ne ibadar mu duka ta Allah ce domin ya umarce mu da mu bauta masa kuma ya halicce mu ne don mu bauta masa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mun zo duniya ne don mu zauna kawai mu ci abinci mu sha mu biya bukatun mu la Allah ya halicce mu ne don mu bauta masa da ci da sha da wani biyan bukata wannan wasu karfan ah, ƙafa ne wani abu ne da za ka ɗauke shi don ya taimaka ma cikin abin nan biyan bukatarka amma ba shi ba ne eh, main purpose na rayuwa da Allah ya halice mu Allah ya halicce mu ne don mu bauta masa mu da shi da bauta sai Allah ce ka gaya musu cewa a tuhaduna na fillahi yanzu kuna jayayya da Allah kuna jayayya da mu akan Allah da ni da kaiwa ya sanin Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum alhalin shine mahalicin mu mahalicin ku walana a'maluna wa lakum a'malukum aikin da muka yi namu ne kuma kun yi aiki wannan naku ne haka ba za a ɗauki aiki na a baka ba ba za a ɗauki aikin ka a bani ba Shi ne abin da ya zo cikin littattafan annabi Musa da annabi Ibrahim Allah ce am lam yunabba bi ma fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba wa an laysa lil insani illa ma sa'a haka nan mutum ba yi da wani abu sai abin da ya tashi ya aikata da karantansa wa anna sa'yahu sawfa yura kuma zai ga sakamakon aikinsa Allah zai ba baki kuma yi jazabul jaza al-awfa sannan Allah ya mutu sakamako ya cika masa sakamakon da cikawa wannan duk ya zo a cikin ina ne a cikin sunan Ibrahim ina kuke da wannan abu da ba su zo har ku ce wai mu ne mu laifin da muka laifin da kuka yi mu abin da suke faɗa ne wa da suka yi al'ummar nan ne za a daka a gabar wannan laifukan da suka yi su za a tantare Allah ya ce wa nasu lamu mukhlisin na tafiya da cewa kuma mu masu tsarkakewa ne da Allah ya ce tsarkina tsarkake bauta da Allah أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى ألا أفهم بلد عندكم كنتم هودا أو نصارى تأخذوا mutum muna nufin annabi ibrahim da isma'ila da ishaqa da yaquba su yahuda ne ko nasara ba ɗaya da nake annabi ibrahim annabi isma'il annabi ishaq annabi yaqub ba yahuda bane ba ba ne daga bayan su wannan abin da kun ka gaya musu cewa a kuma a'lamu an da su da Allah waye ko wani sani